ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري كما للي annabi Haruna ya faɗa musu tun kafin annabi Musa ya dawo wurinsu cewa babu abin da yake cikin yin ɗan maraƙi daga zinari da aka saka shi ya yi ƙara face jarrabawa a gare ku domin a gane mumini da kafiri kuma haƙiƙa Ubangijinku ya ku mutane na shi ne wanda ya mallaki rahama ba wanda ba shi da ikon cutarwa ko amfanarwa a gare ku ba ballantana ya muku rahama don haka ku yi mini biyayya wajen bauta masa shi kaɗai, ku bi umarnina da na maku, kar ku bauta ma wani koma bayansa.